yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraicen Alhamis 30 ga watan Afrilu. Kuna tare ne da shirin yau da gobe wanda kuke ji yanzu haka kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fagin Usman Kabara da Halima Jumrau. Kamar dai kowace Alhamis, yau ma shirin namu baki ɗaya akan kula da lafiya ne, musamman ma lafiya mata da matasa. Kuma yau ɗin ma tare muke da Malam Aliyu Musa, jami'i mai kula da yaƙi da cutar AIDS ko SIDA a jihar Kaduna. A yau zai yi mana bayani kan irin matsaloli ko illolin da ƙin gwaji da kuma rashin neman maganin cututtukan da ake ɗauka ta hanyar saduwa ke haifarwa. kuma za mu buɗe muku layin waya ko kuma ku bugo mana ku gaya mana kai tsaye da tambaya ko gudunmawa za ku ji filin karin magana da kuma tattaunawar da halima abdullahi ta yi mana da wasu mata har ma da wata likita akan illolin cututtukan da ake ɗauka ta hanyar saduwa wata ma ki ga dalilin haka gabanta ya lalace kwata-kwata saboda kunyar ki je ki gun likita To a takaice dai na taɓa yi gaskiya ba zan iya zuwa in tona wa kaina asiri a gurin likita ba. Mata su ringa kula sosai da yanayin jikinsu kuma idan sun ga wani abun da ba su saba gani ba ko kuma sun ji wani canji da ba su saba ba to ya kamata su yi sauri su garzaya asibiti sun matsala ba ta zama babba ba. to kuma muna tare ko kuma ce muna tafi da amsoshin tambayar mu ta jiya akan irin illolin ko kuma irin kin yin gwaji ga neman magani na cuta da ciki ake dauka ta hanyar saduwa suke haifarwa ga dan adam kuma kar ku manta za mu buɗe layin waya ku kira mu kai tsaye ku yi tambayar ku ko kuma ku ba da gudunmuwar ku ku kasance tare da duk waɗannan abubuwa a cikin shirin yau da gobe. karin magana. Komai hasken harin wata dare abin tsoro ne, wanda ya aiko mana wannan karin magana shine Ahmed India Gashuwa. Karin magana. shi dai wannan karin magana na komai hasken farin wata dare abin tsoro ne. to wannan karin magana yana kunshe da wato wasu mahimman kalmomi wanda waɗanda suka hada da farin wata wanda idan an ce farin wata ana nufin hasken wata kenan sai kuma wato dare shi kuma shine lokaci mai duhu da yake biyowa bayan faduwar rana to idan bahaushe ya amfani da wannan karin magana to yana so ya nuna cewa duk irin shirin da mutum ya yi wato akan ya aikata wani abu to wannan shirin nasa yana da amfani a gare shi amma wato dole shiga cikin taka tsantsan wato na iya cewa yanzu mu ɗauka kamar ɗalibi ne ya yi karatu ya yi karatu sosai to kuma sai jarabawa ta zo to duk irin karatun da ɗalibi ya yi za ka ga idan idan jarabawa ta zo to sai ka ga hankalinsa ya tashi dan me saboda duk abin da ya karanta nan ba dole ne a ce duk abin da ya karanta ne zai fito a cikin jarabawar ba zai iya yiwuwa ya gama karatunsa a wani bangare daban kuma a zo a yi masa tambayoyi akan wani bangare daban Ka ga nan wurin duk karatun da ya yi bai amfani da shi wajen amsa wannan tambayar ba saboda haka idan kana da wani aboki wanda ya karatu sosai a yana neman fuskanci jarabawa to idan ka tambaye shi ka ce wani aiko wannan jarabawar ba komai aikun yi karatu to zai iya ce maka in ai komai hasken farin wata to dare abin tsoro ne wato duk karatun nan da na yi ba fa dole ne a ce abubuwan da za a tambaya ya zama da kuma na, karanta su ba haka kuma wannan karin magana zai iya bayuwa kamar ga mace wadda take mai wadda ta haihu kamar ta haihuwa biyar zuwa shida da sauransu to idan Allah ya sa ta ƙara ɗaukan wani wato misali ta samu wani juna biyun to dole za ka samu dai yayin da aka ce kuma naƙuda ta zo to hankalinta zai tashi domin ba ta san irin yadda za a yi ba za a sauka lafiya ne ko kuma wato misali ba za a sauka lafiya ba to idan aka samu wadda take wadda bata daɗe tana haihuwa ba ita ma to yayin da ta samu wadda ta daɗe tana haihuwa nan tana cewa to ai watan haihuwa ta wata na gaba ne ko kuma tana ayyana dai watan haihuwa tana jinjinawa to ita wannan wadda bata daɗe da bata saba haihuwa ba za ta ce a ah, ai ku haihuwa kuma ai ba abin tsoro ba ce a garin ku amma a gare ku to za ta iya ce mata in yarinya ai komai hasken farin wata dare abin tsoro ne wato duk da na na wannan wannan to in dai aka ce naƙuda ta zo to ita ma dole a wannan naƙuda ta zama ta sa ni a cikin wani hali na tsoro saboda ba a sani ba tun da kafar ɗaya tana duniya ɗayar kuma tana lahira to bahaushe yana ba da irin waɗannan yana bayani ne a kan irin waɗannan kar maganganu yana ba da su kamar inda na faɗa insha Allah. To Malam Abdullahi Garba Imam kenan mai koyar da Hausa a makarantar koyon shari'ar Islama ta Aminu Kano a Kano. Yanzu kuma ga Halima Abdullahi da abokan tattaunawarta akan matsalolin da cututtukan da ake ɗauka ta hanyar saduwa ke ta hanyar sadarwa ta hanyar saduwa ke haifarwa. A haka kuma wannan cututtukan sai su yi ta yaɗuwa har ta kai kuma su haifar da wani abu daban bari in fara da ke to ko waɗanne irin matsaloli suke haifarwa? Eh to suna haifarwa da mata da yawa matsaloli iri daban-daban wata ma ki ga dalilin haka gaban ta ya lalace kwata-kwata saboda kunyar ki je ki gun likita ki ce me ai matsala kaza ko cuta kaza tana damin ki ko kuma wasu ki ga a sanadiyar haka shi mijin ya ɗauka kina kunyar ki ce me ai ga abin da yake damin ki in kina da abokanan zama dukansu duk ki goga musu wanda daga baya kafin a gano kan matsalar ko kuma a shayo kan matsalar zai bawa mutane wahala to akwai hanyoyi da dama da mata suke ɗaukar irin waɗannan cututtuka ke a tunaninki ta ina ya fi ƙarfi tunda a lokuta da dama zaki ga har 'yan mata ma suna ɗaukar irin waɗannan cututtuka waɗanda basu wani abu bai taɓa shiga tsakanin su da maza ba to banda waɗannan hanyoyin ta waɗanne hanyoyi ne kuma? eh to hanyoyin su ne dai akwai kamar banɗaki mara kyau haka ko kuma inda me wannan cuta ta tsugunna tayi fitsari haka kema kika zo kika tsugunna a gurin to shi ma dai ana iya kamuwa da wannan ciwo ta nan ta wannan guri sannan kuma kamar irin bayan gida na gargajiya shi ma idan ka tsugunna a wannan hayaƙin da yake fitowa a ciki yana bugar ka to a nan ma wannan cutar na iya kama ka to a ganin ki a ce yau sai kika tsinci kanki a cikin irin waɗannan cututtuka gashi dai kin ga cututtukan nan suna da illa kamar yadda malama Hauwa ta ce za su iya ma har hana mace haihuwa to idan yau ke kika tsinci kanki a irin wannan yanayi ya zaki eh to gaskiya ba zan iya zuwa in tonawa tona kaina asiri a gurin likita ba in ce gashi gashi ga abin da yake damuna kuma ga inda gurin nan yake to a takaice dai na taɓa yi na taɓa bin an ce hararraɗi yana maganin wannan ciwo kafin in fara amfani da hararraɓin ina tsarki da ruwa ne mai zafi to da naji na hararraɓin nan sai nake tafasa hararraɓin idan ya ɗan huce haka kaɗan sai in zauna a cikin wannan ruwan hararraɓin. Biki je asibiti ba kenan. Eh ban je gaskiya asibiti ba. To amma ba kya ganin rashin zuwa asibitin zai haifar miki da wata illa a nan gaba? eh to gaskiya ni dai tun da na yi amfani da wannan da wannan haragaɗi har yanzu ban sake ganin wannan alama ta wannan ciwo ko wannan ɗan ƙaiƙayi ƙaiƙayin da nake ji kwata kwata ba jin shi ciwon mara nan da nake ji kwata kwata ba jin ta amma ni ban ga wata alama ta cewar zai sake dawowa ba to malama Hauwa domin shawarar da zan bawa jama'a shine duk wanda yake da irin wannan cuta kada ya ce zai zauna a gida ya yi maganinta saboda maganin gargajiya ba komai yake warkarwa ba ba gwara ka tafi gun likitoci wanda suka san kan ciwo kuma suke da maganin da za su bada ga baki ɗaya ya tafi To yanzu kuma bari mu koma bangaren likita wato Dr. Yamuna wadda ƙwararriya ce ta fannin waɗannan irin cututtuka ta mata daga asibitin Rashid Shakoni da ke nan jihar Jigawa a birnin Dutse. To likita kin ji dai yadda muka tattauna da waɗannan malamai. Mata su ringa kula sosai da yanayin jikinsu kuma idan sun ga wani abun da ba su saba gani ba ko kuma sun ji wani canji da ba su saba ba to ya kamata su yi sauri su garzaya asibiti sun matsala ba ta zama babba ba. Misali wasu za su ga sun fara da kaman kaikayi wanda kaikayin nan ko a fata ko kuma a a'a suna zubar da wani ruwa to wayannan duk matsaloli ne wanda suke a farko farko wanda tun daga lokacin idan an ɗau mataki a kansu za a iya magance su. Kuma waɗansu kullum sai a raina su nan kuma aka bar su suka kwana biyu za su iya zama wata babbar matsala hmm. wasu kuma ba ma kaikayi ba ne ko eh, fitar ruwa wasu suna samun kamar eh, raɗaɗi haka to shi ma matsala ne sannan kuma akwai jirkicewa al'ada to duk matar da ta ga tana da ɗaya daga cikin wa'annan ya kamata ta nemi eh, shawara daga ma'aikatan lafiya to ɗaya daga cikin abin da yake kawo cikas shine yanda al'ummar mu take da yanayin kunya da sauransu da kuma cewa yawancin ma'aikatan lafiya za ga cewa ba mata da yawa wanda suke ciki to amma abin da nake so mata su wannan da shi shine na farko shi a harkar lafiya dole sai an yi ƙasa da kunya kamar yadda a cikin addini ma dole wani abun ba za ka taɓa sanin shi ba idan ba an kawar da kunya an yi tambaya an yi bayani akan shi ba abu na biyu shine shi kan shi yanayin mu'amala tsakanin ma'aikatan lafiya da su marasa lafiya da akwai tanadi da doka ta yi na cewa idan namiji zai duba mace ya kamata akwai wani ko wata ma mace wadda za ta zama tana tare da ita ma'aikaciyar lafiya ko da kuwa ba wai nas ce ko likita ba ce ko da min shara asibiti ya zama na dai mace ce ma'aikaciyar lafiya tana tare da wannan mata sanda za a duba ta a guraren da take jin kunya so ina ganin mata sun san da haka kuma sun san cewa eh, haƙƙinsu ne sanda suka ji kamar ba gamsu ba ko kuma suna ɗari-ɗari za su iya cewa suna buƙatar wata mace ta zama tana tare da su sanda za a duba su. A ƙarshe dakta wani kira za ki yi ga su matan ta yadda da zarar sun ga wani abu ba daidai ba yana fita daga jikinsu ko kuma dai wani yanayi na daban ko gurɓacewar al'ada ɗin da sauransu. Wani kira za ki yi ko jan hankali na yadda za su wurin ƙwararru na lafiya cikin sauri. Kiran da zan yi da su shine eh, gaskiya mata a kula sosai. matsala tun tana karamarta ta fi sauƙin magani. To daga sun zarar sun ga abin da ba daidai ba, kar su bari sai ta ta'azzara ta zama cewa ta fi ƙarfinsu. Daga sun ga abin da ba su gane ba a jikinsu, su sauri su garzaya a wurin ma'aikatan lafiya asibiti a duba su a yi musu magani ba sai abu yayi nisa ba. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba To amin amin yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan irin illolin da kin yin gwaji da kuma rashin neman magani cututtukan da ake ɗauka ta hanyar saduwa ke haifarwa rayuwar ɗan adam. VOA Hausa a matsayina na yaro mai karancin shekaru. Ina muku fatan alheri ku da sauran masu sauraro. sannan a kan tambayar ku kuma ni ban san komai ba sai dai in jira amsa daga bakin sauran 'yan uwana na gode sako daga idris m idris da maturu hmm. garin tone-tone kaza ke tono wukar yanka ta sako daga sirajo muhammad dange To VOA mu kam sai dai mu ce muku mun gode da irin waɗannan tambayoyi na ilmantarwa da kuke mana, amma ni kam gaskiya ina jin kunyar wannan tambaya taku, amma zan jira amsoshin 'yan uwana masu sauraro don in ilmanta. Sako daga Mudassir Muhammad ta Tafawa Balewa. VOA Hausa, a gaskiya kunya takan sa mutane su kasa gwaji, ko ba haka ba ne? Sako daga Malam Ibrahim Zauren Tunatarwa. Cututtuka na yaduwa a jikin ɗan adam bisa gangancin da muke yi ma kanmu wanda da zaran mutum ya fara ji ba daidai ba maimakon ya je ya tuntuɓi likita sai ka ga mutum ya nihi kemis. Alhali kuwa wanda ya nihi gurin shi ko maganin ciwon kai bai gama sani ba. Sako daga Jamilu Musa Sabon Layi. To ai VOA Hausa wannan matsalar ku ce domin ku kuka santa. To don haka sai dai kawai mu ce Allah ya kyauta. ya kuma kawo wa masu ɗauke da ita sauƙi mu kuma da bamu da ita ya kare mu baki ɗaya amin sako daga ahmed india gashua Hakika matakin gwaji abu ne mai kyau ga kowace irin cuta da mutum ke ji ga jikinsa tun ba ga cutar da ake ɗauka ta hanyar saduwa ba, sako daga Aliyu Usman taka lahiya. Yana sa irin waɗannan cututtuka su rinka yaɗuwa cikin ƙanƙanin lokaci ba tare da an sani ba, wanda zai haddasa mutuwar mutane ba tare da sanin dalilin mutuwarsu ba. Jama'a a rinka gwaji domin takaita cututtukan da ake samu wajen saduwa. Sako daga Nasiru Jafaru daga Shika Zaria, Kaduna, Najeriya. Zan tsoma baki ne amma wannan tambayar mai iyali ko mai mata ne kaɗai ke iya amsa ta. Idan mutum ya ƙi zuwa wajen gwaji musamman mata ne da suka yi bariki kan iya jeho wanda za su aure su a cikin matsala irin cuta mai karya garkuwar jiki ko cutar sanyi. Allah ya tsare mu. Sako daga El Maude Ahmad Zaria. Gaskiya sakaci domin yanzu zina ta zama ruwan dare ga blood cancer da dai sauransu. Saduwa ba tare da gwaji ba akwai illa matuƙa. Sako daga Ahmad Abubakar Bike. yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi ku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. To masu saurare kamar da muka shaida muku a buɗe wannan shiri yanzu haka muna tare da Malam Aliyu Musa kamar dai yadda kuka sani makonni uku kenan muna tare da shi kuma jami'i ne mai kula da yaƙi da cutar AIDS ko sida a jihar Kaduna. Salamu alaikum Malam Aliyu. Aminu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina wuni sannu da aiki muna godiya sosai sosai. Alhamdulillah alhamdulillah. Yawa to Mala Aliyu mako ga na uku kenan dai muna tattaunawa da kai da kwarin harko mun tattaunawa akan irin cututtukan da ake kamuwa da su ta wato yawa ta hanyar jima'i ko saduwa da kuma hanyoyin da waɗannan a mako na biyu muka tattauna akan yadda waɗannan cututtuka suke bazuwa. E, eh, yawa to yau muna so mu a makon da ya gabata mun ɗauko batun cewa matasa da dama har ma da manya suna kin zuwa gwaji kuma akwai ma masu ƙin neman magunguna ko kuma maganin waɗannan cututtuka. Kuma kamar yadda muka sani akwai illoli da matsaloli masu tarin yawa da ke biyowa bayan irin waɗannan cututtuka da aka yi fama da su ko za ka iya gaya mana kaɗan daga ciki ko ma gaba ɗayan sun za mu iya ji a nan. Eh, to akwai matsaloli da illoli da dama hmm. da ke biyo baya na ɗaya ga mazaje za ki ga illar rashin zuwa gwaji ko kuma illar wayannan cututtuka yakan kawo toshewar masu tsara ga mace ko ga namiji sannan kuma ga namiji yakan kawo sankara wato kamar genital cancer ko vaginal cancer kin ga Allah shi kiyaye babban matsala ne mm. yana kuma haifar da da namiji za ki ga watan maniyin ɗin shi zai kasance ba zai iya kyankyace kwan mace ba sai ki ga an kasance ba a samun haihuwa ko kuma ita macen kwayayen nata su mutu ya kasance za ki ga in za ta yi al'ada in ya zo mata ba a daidai ba kuma ya kasance ya zo mata yana mata zafi kuma ya kwararo da yawa mm. duk yana haifar da haka za ki ga kuma a mace tana samun wato cututtukan mara da kumburin mara shi ma wani babban illa ne da yake kawowa za ki ga kuma cewa akwai abin da bature ke ce ma ectopic pregnancy wato in an samu cikin ainihin ya zauna a cikin mahaifa to sai koma gefen mahaifan ya kawo illa yakan iya kashe mace nan da nan haka kuma shi generally wannan cuta za ki ga yana haifar da watan yana kai ga cewa ana samun hiv watan ciwon tsida yana kawo sankaran koda da zai shauransu haka hmm. eh, lallai akwai matsaloli haka kuma mala aliyu akwai jariran da kuma iyayensu ke aihuwa amma da matsaloli duk dai sanadiyar irin waɗannan cututtuka yawa kinga ba wai waɗannan matsaloli da illoli ya tsaya ga ainihin iyayen ma'aurata ba ne ko kuma masu saduwa da juna ya jariran da suke haifa akan same su da ciwon idanu za ka kuma ga an haifi yaro tumbarare wato cross retaliation kenan kuma za ki ga ana haihuwan yaro da halitta irin kamar a ce halittoci haka congenital malformation an mm. haife shi ko ba hannu ko idan shi a dobe ko kuma ma a haife shi makaho ko ya zo kawai kirgin shi ba numfashi duk irin waɗannan cututtuka sukan kawo wannan matsaloli ga mata kuma babban matsala wanda yake kawo wasu abubuwa da dama akwai wani ruwa wanda ake ce mai batulin wani gland ne batulin gland yake secretin yake wato watsun shi mm. shi ke sa dausayi a farjin mace ya sa shi yana watakan wanke waɗansu dattuttuka da ke fita to in har ma daman akwai ciwon da aka kamu da shi kuma ba a samu kyakkyawan kula ba to wannan ruwa na iya kamewa sai ka ga a koda yaushe farjin mace yakan kasance ba wannan ruwan wato ya zama dried up kenan ya zama absent to yakan jawo matsaloli da dama da dama sosai sosai to a dalilin waɗannan matsaloli da illoli shine kan haifar da abin da ake ce ma consequences wato sakamako a dalilai da irin a dalilan da na shina. So waɗannan dalilan da na shina ƙididdiga ya nuna cewa a faɗin duniya suna da wuyan shawo kai in sun riga sun faru. Shi yasa ma ake ce musu consequences wato da na mutum sai ne da na a kansu. Mm. Yau Mala Aliyu yanzu haka na tabbata masu saurare da dama suna makale da rediyoyinsu suna jin wannan bayani da kake me shawararka ga masu saurare bayan duk wannan bayani da kai kowa ya ji illoli da matsalolin da waɗannan cututtuka ke aiharwa. Me shawararka wani kira za ka yi wa masu jin ka yanzu haka? Ah, babban kira ita ce ta farko shine wannan ciwo da ake samu ta hanyar saduwa jima'i a fasikanci ne zina to fa ana ya yaɗa ta kuma ana iya warke ta kuma a hanyoyi da dama wanda za a bi a kariya a kai na farko shine a rinka zuwa gwaji ko mutum ya samu yana da lafiya yana da kyau duk bayan watanni biyu uku ya je a gwada shi ba sai lale ma yana da alamomin ciwo irin wayannan ba gwaji yana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske sannan kuma akwai irin da ake ce ma safer sex watan a kula da yin yanda ake saduwa ko ta hanyar jima'in ne ta hanyar duk ta wani irin hanya ne ya kasance mutum ya zama yana da rikon amana ga iyalan shi ko kuma wanda suke saduwa tsakaninsu. A bar dai shige-shige mala Aliyu. Yawwa ya kiyaye irin wannan shige-shige. Mm. Sannan kuma akwai amfani da kwaroron roba. Shi amfani da kwaroron roban nan da ake ta ilimantar da mutane akwai hanyoyi bakwai da ake amfani da shi. In za a yi amfani da shi a bi ka'idan yadda aka ce a yi amfani da shi. A yi shi yadda ya kamata kuma a kula ana yin shi sosai. sannan kuma akwai mataki na uku wanda yake yana da sauƙi amma kuma yana da wuya shine barin jama'in ko saduwa ko fasikanci ko kuma yin zinan kwata-kwata a daina shi wannan barin yin jima'i an fi so a encouraging watan matasa wanda ba su riga sun zama suna da auratayya ba to su guje mushi su haƙuri sai lokacin da Allah ya haɗa su da mazajensu ko matayensu to suna iya saduwa ko kuma waɗanda suka riga suka kamu da waɗannan cututtuka kuma suna kan magani to shi ƙoƙarin ganin cewa sun guji saduwa da iyalansu ko kuma waɗannan wanda suke saduwa da su ta hanyar wannan jima'i ko ah, saduwa mm. don kin ga cewa wa'annan illoli da matsaloli da muka lissafa mhm. suna kawo abubuwa da yawa amma aurata sukan kawo rashin jituwa tsakanin miji da mata mm. za ki ga ana aure amma kullum ana cikin fada to idan ka bibiya ka bibiya za ka ga ba fada suke yi ba ko wani abu dalilin cutar ne amma an ki zuwa asibiti a gwada ko shi ya je a ɓoye a gwada shi ya warke ya ƙara dawo mata ko ita kuma ta je a ɓoye ta gwada ta warke ta ƙara dawo mishi to sai ka ga ana samun rashin jituwa a auratayya mm. wanda yake iya kasancewa za a samu saki wato rabuwan aure kenan mm. ko kuma ka ga mace tana aure barkatai mm. yau ta shiga nan gidan sai ka ga an sake ta ka rasa dalilin da ya sa gata da kirki da ladabi da biyayya da miji kuma ga kyau to amma kuma sai ka ga an rabu to irin waɗannan na kawo auratayya barkatai nan aje can aje nan ai aure aje nan ai aure mm. wasu su kuma za ki ga sakamakon waɗannan illoli da matsaloli na waɗannan cututtuka za ki ga sun kwammace to su ce a ah, tunda ni na samu bari in shiga duniya shine mm. za ga waɗansu kuje da yin karuwanci. Subhanallah. Yau Malam Aliyu ga kira ga kira mun samu daga Jigawa ga kira daga Jigawa. Salamu alaikum ke kira. Alaikum salam. Halima Jimarau kina tare da Ahmad Kafinta kofar garin Burangu. To. Ta kuma wasa local government ta jihar Jigawa Najeriya. To Malam ya sunan ma? <laughs> Ahmadu Kafinta. Ahmadu Malam Ahmadu yau ga ka ga Malam Aliyu. Muna duk muna sauraron ka. To alhamdulillah wannan wa fatan alkhairi kuma alhamdulillah muna jin daɗin wannan shirye naku sakamakon kuna ilmantar da mu kuma kuna sa wayansu abubuwa ana iya neman rigakafi dandanan sakamakon da yawanci kamar yadda aka faɗa baya cututtuka sai su ta sa mutane kuma a yi ba a zuwa wajen likita amma irin wannan shawarwari da kuke bamu mafi yawancin mutane ana zuwa gurin likita daga an ji alamar cuta. to na gode muku a tashi lafiya daga Ahmadu Kafinta kofar garin Balangu kafin wasu lokacin gaman jihar Jigawa Najeriya to mun gode kwarai Malam Ahmadu Kafinta Malam Aliyu kaji bayanin Malam Ahmadu eh na ji kwarai da gaske mhm. yawa ko akwai wani ƙarin bayani da za ka yi akan abin da ya faɗi na nuna cewa yana jin daɗin wannan shiri kuma suna ƙaruwa suna eh, ƙaruwa da hanyoyin da za su iya bi su kare kansu ko kuma a nemi magani? kwarai-kwarai akwai ƙarin bayani. A kin ga wannan faɗakarwa kamar yadda na faɗa a wancan shiri namu da ya gabata. Mu a nan jihar Kaduna mun yi engejin ma'aikatan rediyo da jaridu kasidu daban-daban wanda suna taimaka mana wurin ilmantar da mutane ta hanyar rediyo ne jarida ne ta kan alamomi cututtuka da dama musamman ma irin waɗannan cututtuka da ake kamuwa da su ta hanyar jima'i yadda za a kare kai yadda kuma ake samun su to kin ga alhamdulillah muna godiya kwarai da gaske sai dai kuma ina da kira ga ainihin su likitoci da jami'an aikin asibiti a shi kin ga abin da ya sa waɗansu ba sa son zuwa gwaji ba confidentiality wato ba sirri to yana kamata ya kasance idan mutum ya zo dangane da irin wannan cuta ya kasance sun rike sirri da amana kuma sun yi ƙoƙarin ganin cewa wannan mutumin yana amfani da condom sannan sun yi abin da ake ce ma contact tracing wato sun bi kididdiga sun nemo iyalai shi ko iyalan ita wannan mata domin in ba an musu gwaji baki ɗaya ba to da fuka sauran zina a kwaba. Mm. Sannan akwai abin da muke ce ma counseling. Yawa Mala Aliyu lokaci ya ɗaga mana hannu muna godiya sosai sosai sosai mun gode Allah ya saka da alheri masu saurari iyakacin shirin namu kenan a madadin duk waɗanda ke wannan ɗaki Halima Jimarau ke muku fatan alheri ma This program has come to you from the Voice of America, Washington.